يلومون بدأت شوقا الأرض ذهبت ذهبت yake cewa malamu shehu ibrahim yake cewa yana mai ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salamiya gaisuwa ta da take raina kullum muskin dukkanin wani tararen almiski saboda ƙanshin gaisuwa ta wa narjisi da kuma tararen narjasu to ya ummu janabal hashimi wannan gaisuwa tana nufar wato janibin nan na alhashimi ba hashiman dangi sallallahu alaihi wasallama almuqaddasi wanda yake mai siffofi kudusiyai wanda siffofinsa kudusiyi ne yawwa an san Allah shi ne alƙuddusu ko da siffofin manzan Allah ma shi ma muƙaddasai ne alƙuddusu ne annabi sallallahu alaihi wasallama shehu yake cewa ina ganina kada a tsalakta ɗarfiya na saki gani na. za hawa wanda yake ma'abocin soyayya sai na zama kuma na yi kiwon bi mata a yadihi kullu irmisi abinda dukkanin wani amali cikakken raƙumi ya zama ya gajiya da ya kiwonsa ni sai zama na kiwaci wannan abin yawwa abin da ya zamo ya gagari mazaji ya gagari mazaji su kiwonsa ko su ɗauke shi to ni wannan sai ne kiwon wannan abin yawwa amma duk wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yawa idan ka duba irin kayan da shehu ya ɗauka allah na tuba waɗanda kamar da hadisin da muka faɗa ɗazu faɗin maza allah salama yake cewa shahadatu ƙawon mumin shahadatu laifil ar shaidar mumine su ma shaida a kan abu to wannan shine shaidar allah a gurin allah ma haka ke. to shi shehu za ka ga waɗanda suka kai mutuƙa aka yi musu shaida cewa na Allah ne wa'anda aka yi wa shaida cewa na Allah ne kuma an tabbatar sun haɗa ilimi ga takawa a cikin sha'anin ilimi sun kai matuƙa a cikin takawa sun kai kwat wanda a zamaninsu ba za ka sami irinsu ba ka san wannan dai ba in aka ce ma su zo su zama almadanan kai ma ka san wannan sabo ne a ta su zo su durƙusa ma ku sun kai matuƙa cikin ilimi ga takawa wanda sun kai munzalin da a duniya ma ba su da malami to irin wannan su shehu ya ɗauka suka zama almajiransa ka san wannan tashin hankali ne yawa in a duniyan cam ne ma sai ka ce ko wani rikakken mai mulki ko rikakken mai kuɗi ka san ƙarshen girman kai kenan ko to sai ka ga ya zo gabansa kuma ya durƙusa kuma ya ƙarshen ta ma ya zo yana riƙe matakalminsa duk wannan kuma ibrahim jabi ya ce wala yabtakhiru shehu bi zalika shehu baya fahimtar alfahari da wannan dadi yana alfahari saboda wa aka yi haka saboda annabi ne na'am ya ce ya lumuna ne suna zargina akan bege na ga annabi mutane suna ta zargina ni ku suna yi fasdartu shauƙan wa magaraman sai na daɗa shauƙi wa magaraman da bege suna ta zargi na ni kuma ina kullum cikin ƙara shauƙi nake da begen annabi ga janibin wanda yake sarkin himma al'aryahihi kuma ma'abocin karsashi al-muqaddasi wanda yake kudusi shi siffofinsa kudusi ne ilin na hadara ne. shehu ya ce zahabtu na rantse da samuwar Allah na tafi fi kulle mazhabin a cikin dukkanin matafiya dukkanin wata matafiya sai da ne tafiya a cikin ta amma a cikin matafiya me nake nema lidarki rasulullah dan neman manzan Allah a cikin dukkanin matafiya wani zaka same shi sarkin zikiri ne amma an ka ɗauko ya tema salati ba fagensa ba ne ko kuma sha'anin ilimi ba fagensa ba ne wani kuma za ka same shi allah ya aji shi a hanyar da'awa zuwa ga allah idan ka ɗauko har hanyar zikiri wannan a zo a yi wannan ba hanyarsa ba ne wani kuma za ka same shi sa'imi ne wani yanzu tun rajab yana nan ya fara azumi sai ya je ramadana wata ukun nan sai ya zuge su shi kuma ta nan a nan shi kuma allah ya ajiye shi in bai yi ba ma baya jin daɗi wani yana nan azumin shekara azumin Dahar yake yi yau ya yi gobe ya aje yau ya yi irin azumin annabi dawudu wani kuma yana nan in ka ce ma ma azumi ka haɗa shi da takin hankali shi dai ba shi dai kawai ta karanta madagunsa yawa wani ba ka same shi a nan in ka ce ma azumi aka bin gwamnati da wani dan waye ce ni in ban da ramadana da kyar nake ta shawwal kuma babba ne ya ce ni haka Allah yi ne to kowa da inda Allah ya ajiye shi wani za to shi shau ya ci duk wata matafiya ba inda ban ba amma duk annabi nake nema a ciki yawwa manzo Allah nake nema a ciki duk a cikin duk abin da na bi hanyar hajji ne in ka ganni na tafi shi nake nema hanyar ina ne manzan Allah neman yardar annabi nake ni dai manzan Allah duk in ka san soyayya in kana son abu a cikin komai sai ga kana ka dinka jin abin a cikin wannan abin sai dai in soyayya bata kai ba yin wannan sai ya tuna mun wata rana muna madina tare da shehu radiyallahu ta'ala anhu sai shehu ya faɗi sunan wani littafi amma ina ga mala ibrahim da shi akai amma na manta sunan littafin sai jawharatul sai shi ce ji a nemo masu wannan littafin aka yi ta yawo a madina aka yi ta yawo a madina ba a nemi littafin nan ba ana ta yawo shehu ya yi murmushi ya ce kun ɗauka ya ce akwai wanda ake nema in ba annabi ba ai ba wanda ake nema in ba annabi ba ya ce ai ba wanda ake nema in ba manzan Allah ba ya ce ku don ce nan ku fita ya ce ku ta yawo ko za a dace ka bi inda manzan Allah ya taɓa bin wajen wa hasbi ara shawara ahu muhammadin shine jauharin manzo Allah shine jauhari sallallahu alaihi wasallama yace li darki rasulullahi domin in rizki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaira mu ayyasi yawa ba abin e ba haso ba alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد